يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما ثم ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذاك أيولا دمنا سافيات إشرين دهود بوتا شعبان بايدا أن محمد صلى الله عليه وسلم daga maka zuwa madina 1443 kafir ta yi daidai da 27 ga watan uku shekara ta 2022 ubangiji muke roƙo ya dakar da mu duniya da rayuwa allah muke roƙo ya nuna mana wata ramadana muna cikin halin lafiya da halin aminci ya ba mu ikon abin kamata ramadana ya yi mana rayuwa da rami a cikin رمضان كما رمضان كلا تودا من تسكن مجالس شهر رمضان ان الشيخ محمد بن صالح الأسلمين رحمه الله تعالى ذاك جي من جمع مجلس سينة ولا مجلس اما مظنى اكن يتمومي ديسا الله سبحانه وتعالى يشار أن تعظم وقت رمضان ذاك يوم مجلس منظومة ذي مظنى اكن لدبوا أذمي ولدت كواجب ولا كي أبقيك من أذمي أخوص لدبا ولد مسلمتي يلونا وسلمي بيت صفات رسوة شوتر وضع ما ريكت الحمد لله الذي أرشد الخلق إلى أصل الآداب وديا كاسا بك لأن وندينونا وهل التنشي زوى كما ما في كمانا لدبا وفتح لهم من خزائن رحمتي وجودي كل باب لأن الله سبحانه وتعالى شيه بير قوة أوفا نتفكو كرهما دكما تفكو كينك وتن ألا قدتك مبايش أنا رب صائر المؤمنين الله سبحانه وتعالى شيه هكتنا من المؤمنين سيكسن تباس عنه كوغي سيئهم ديكنا الخير فأدركوا حقائق سيئتك رزق حقيقة الأمر وطلبوا الصواب سكن إمرادا أوجب الله وأوجب الله وأعمى بصائر المؤربين عن طاعته ألا شيء مكانك دوسير متعن ذلك جويا لغي أن يجي وصار بينه وبين نوره حجاب sai ya kasance tsakaninsa da hasken Allah akwai wani shawaki hada ula'ika li fadli Allah shi ya shiryar da mummunai da falalar shi wa rahmatihi da falalar shi wa adalla al-akhirin Allah shi ya fatar da wanda suka juya baya daga mai biyayya bi adlihi da adalcin Allah wa hikmatihi da kuma hikmar Allah inna fi dhalika la dhikra li ulil albab tabbat asma'na ikil Allah أكي أفهم أبنتها بدك ولم يهكن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن أشيدا هو لن نبار أم تغتدت في ألا شيك أيك بيد أبوك تغري لون الملك ألا شيك لملك وكيدا عن عزيز ألا شيني أبو أي الوهاب ألا شيني ببارك وتعالى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ina shaida lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa ne na Allah kuma manzon Allah ne al-mab'uth bi ajall al-ibadat wanda Allah subhanahu wa ta'ala aiko manzon Allah da mafi girman ibadu wa akmal al-adab Allah ya aiko shi da mafi kamal al-ladaba sallallahu alaihi Allah ya ƙara zaɗin tsira ga wannan annabi namu sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'il ali wa ashab ألا قال ذات إلى قدك يا لما ظل ثم ظل وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الوقت حكم ألا إذا إلى قدك وندي رباية وإن البيع غلى ذكوت تاهر إذ أردت رمك وما غلى وسلم تسليما مالك شيطان يقول وانا مسلم يعلم كثني أن للصيام آدابا كثيرة لا يتم إلا بها بكاي للي عدم تذكير في السنة يلا دوسنا الدبا ما سيوا وأنت عدم بيت كاتي متنياضو دوسنا الدبا ولا يكمل إلا بالقيام بها عدم بايا سام كمال عدم قرتا في أنزو دوسنا أبا بين الدبا وهي على قسمين فالنظم أن الدبا كنت تكتشي ولت آداب واجبة أقوص للدبة ولتك واجبين أدولك لا بد للصائم من مراعاتها والمحافظة عليها باب ما كواغم يا أبي إن دينا سيأذوا إلى الله وقال الله تسيأتيها ولا النذرون فلنكم يا ذركم وآداب مستحبة أقيل الدماء وانت أنسوا بواجه من المسيح ينبغي أن يرأيها ويحافظ عليها ya dace ga duka wani mai azumi ya kiyaye ta sannan kuma ya kasance ya kiyaye zuwa da su famin al'adamin wajibati yana cikin lazziba na wajibi wanda ya kamata musulmi mai azumi ya kiyaye su an ya kuma sa'imu bi wa aujaba Allahu alaihi min al'ibaratul qawliya wal fi'liya mai azumi ya tsayu wajen kawo ibadun da Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta mai su imma wannan ibadun na magana ne ko na aiki wa min ahammi hafsalatu mafruha yana cikin mafi muhimmancin wajiban da Allah ya daura mai azumi ita ce sallah ta farilla sallah ta farilla allati hiya asadu arkanul islam ba'da shahadatayn wanda ita wannan sallah ta farla ita ce mafi ƙarfi cikin rukunan musulunci bayan la ilaha illallah fa ta ji mura'atu ha bil muhafazati alaiha da ka wajibi ne a kiyaye ta wajen a ba ta kulawa wajen kiyaye ta wal qiyamu bi arkaniha da kuma tsayuwa da rukunan ita sallah wa wajibi wajibiha da kuma wajibanta وواجباتها وشروطها وتيبود واجبات لكم شرطها فيؤديها في وقتها مع الجواءة في المسجد ذاك ما يأذني سيتم قري يكاو سلم النقالوك تند الله أذى سارد جواء أتكم مسلم ذاك رسوه في سكيتي لكي تنتهي الله سبحانه don mutumin da yake azumi ba ya san da Allah ba ya san azumin shi rike azumin shi ba abin da Allah zai yi da azumin shi fa inna zalika min at-taqwa lalle kiyaye sallah a cikin jami'i a cikin ramadana yana cikin tsoron Allah allati min ajliha shuri as-siyam wanda saboda tsoron Allah ne fa aka sharanta azumi wa huwa yu'ala al-ummati sabo da tsoron Allah ne Allah subhanahu wa ta'ala yau da ta'azuma akan al'umma bai daya wa ida'atu salati munafin littaqwa mutum ya zuciya da sallah ya yin ta kan lokaci ko kuma ya shagalta ba dai azar din ba sai gab da magariba a har azar da al'asar mujibun lil uqubati hakan yana wadanta ba wa Allah mai uquba na kashin kiyama duk wanda baya sallah a cikin jami'i ko kuma yana nuna ko da sallar hakan yana wani sallah ya mai hukuma ubangiji Allah kuma wataala ya yi annabawan shi ya fara wa lalle bayan Allah ne na gari a cikin wasu murya. ya yi mai su wajen kiyaye sallah sai bayan Allah subhanahu wataala ya zo ya ba wa'annan bayan Allah sai kita fa qala fa min ba'di khalaqu aba'u salata sai aka samu wasu mamaya wanda suka biyo bayan annabawan Allah su wannan mutanen da suka biyo bayan annabawan mai aike su amma usalata suka kawartar da sallah ba sa yin sallah a kan lokaci wattaba'u shahawa suka bi ababen da zuciyarsu take so fa sawfa yalqawna ghayya ya tona su cikin su wutar gayya da sannan Allah ya tsunduma su a cikin wutar gayya Allah ya ta illa man sai da wanda ya tuba sai dai wanda ya tuwa cikin mutanen da suke wasa da sallah wa amana ya ƙara imani wa amina salihan ya aikata aiki na gari fa ula'ika yadkhuluna aljannata wa la yuzlamuna shay'a irin wa'annan bayan Allah da sannan Allah zai saka su a cikin gidan aljanna wala yuzlamuna shay'a ba la garaje su ko da kada ba to kaga kenan da mutum da yake baya sallah ko kuma yana so da ranar sallah to lallai kaga sauran kwana shida ya rage mana ya kasance bawan Allah ya yi ƙoƙari ya tarbi wannan wata da kiyaye sallah sai Allah ya saka shi cikin illa man saba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna aljannata wa la yuzlamuna shay'a wa min as-sa'imin ma da ke tare da cikin masu azumi ba kowa wani cikin masu azumi akwai wasu cikin masu azumi man yatahawanu bi salati jama'a akwai wanda yake wasa da sallan jam'i ma'a wujubiha ala israr kuma da ya saba ita sallan jam'i na wajiba ce wajibi ne mutum ne ya sallah cikin jam'i ba sunna ba ce wajibi ne wa qad amara Allah ta'ala fi kitabi fa qala dalli Allah subhanahu wa ta'ala yayi umma da sallah a cikin littafin shi alƙura sai ke ce wa idan kunta tafi ya mun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka ranta cikin sabbanka fa aqamta lahu as-salata a lokacin yaki تلك وأقمت الصلاة تقيم فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم للي وسجباتي سابنك أو النفي لنياكي سكسنتي تعالى لكي سنوكما سرك تقوبك وإذا صددوا إليك نجسك تكتلس فليقولوا من ورائكم سكوما تنبيركم su wannan jama'a da kai sallar su bayan sai idar da sallar su kuma bayan su wal ta'ti qa'ifatul ukhra wasu jama'a wanda ba su sallah da kai suna gadin ka lokacin da ke sallah manzo Allah su ma su zo salli yusallu su zo su sallah tare da kai manzo Allah wal ya'khudhu hizra wa sallu wa su shiga tayin su wa aslihatan su rike ta kuma sun ji Allah subhanahu wa ta'ala مالك لقيت فأمر الله بالصلاة مع الجماعة في حال القتال والخوف في الله سبحانه يقول أولينا سلا جنبي الو سند أكي يأكي سنوكم أكي تكن سننتم ففي حال الطمأنينة والأمن أولى. سيقول لي ذلك ألوك سند أكي تكن نتوى دعامنتي أولا لوك سيفيت سنسنتا نقيل سلا جنبي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رجلا أعمى قال يا رسول الله ونمتم كاو يدو جمن أن الله طيار أوتم الله ثبت أغريش يتي يا رسول الله يكي أعلم الله صلى الله عليه وسلم ليس لي طائر يقودني إلى المنزل ni fa ban ɗan jagora ni makawo ne ga shi ban da ɗan jagora da zai dinga jagora na zuwa wasu sallah farafka talau sai wanzu Allah ce babu laifi an maka rangwami ka koma gida ka yi ta yin sallah a gida falamma wannan lokacin da wannan makawo ya biyo ba ya tafi da awu sai wanzu Allah ya aika a kira yin wannan makawo wa ƙara manzan Allah ya ke ce mai sallallahu alaihi wasallam hal tasma'u lida'u bis sala shin kana jin kiran sallah idan aka kira sallah qala na'am wannan makawo yace ki qala fa'ajib wallahi ta ta anka in dai kana jin kiran sallah a lokacin da aka kira sallah to ko ba ka dan jagora ka kuma tare da cewa a wannan lokaci garin madina ba irin wannan lokaci bane gari ne mai duwatsu ka gwazazzabu gara muka amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba wannan makawo rangwame ba ودن كريه بمتنا ثم ذو الله صلى الله عليه وسلم دئين والله رسيب على ومسلم في سكة وتلع في الجنبي واجب واجب دول سيوة يا دا يسلع في الجنبي تدعي وأصول أبي نواش النازية ولو عدوه أما إني لا تجي كده سلع في السكة أو سكرا الله والله رسي إمام مسلم وتوجي ما نجد فلن يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الجماعة ماذا الله بيمي رنبوي وجنبوي الجمعي ما أنه رجل أعمى tare da kuma cewa shi wannan mutum makawo ne walaisa lahu qa'idun sallako bai da dan jagora da zai kai shi masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya salla amma da ko zan ce kai ka zo masallaci wa tarikul jama'ati mutum da yake bari salla a cikin jami'i ma ibaati alwali tare cewa ya zo ta da wajin da yake kai shi ko sai Allah ya tambaye shi akan haka to qad harrama nafsahu khairan kaseeran يا هرمتا كنشك مواني الخير بيوى من مضاعفة الحسنات ودن من كلادا فإن الصلاة جاءت مضاعفة إذا سنى الجمع أنا قال رئياتني كواف الصيحين تويد السكتون بخاري لغسل فليلا سكتون صعيدا وانا سنى الأول مثلثنا قال هذا دوء الزمتاب كان رسل ذاك لا تنبي ويوكوانا يبضواني الغسلتين ويوكوانا يبضواني الغسلتين أي ميلة لا فيها نهاية فيها الحمد لله أنا دول شيء لا فيها ميلة لا فيها أجاء غير شيء هناك إلى قال ذوق الزمنتا وأن حديث هذا السيد بخاري مسلم دقى عبد الله بن عمر أنا هذا في لا في شيء كثيرا من قال الله صلى الله عليه وسلم يأتي صلاة الجماعة صلى أتكن جميع صلى أتكن جميع أفضل نعم أفضل من صلاة الفضل تافصلنا متنزل بسبع وعشرين درجة لدرجة عشرين لو كان جمع ذن الله صلى الله عليه وسلم صلى كجمعي كاف سلم مثل لدرجة عشرين لو كان جمع ذن الله صلى الله عليه وسلم مالك توفوة المصال الاجتماعية مثل da baya zuwa sallah يا cikin jam'i ya ku fitar التي تحصل للمسلمين باجتماعهم على kan wanda ita wannan sallan a cikin jami'a tana samuwa ne da musulmai a kan taruwarsu a kan sallah lokacin da suka taru suka yi sallah min gharsil muhabba wajen ya kasance a dasa soyayya a cikin bukatarsu wa juna wal ufa da kuma haɗuwa waje guda wa ta'limin jahil da kuma karantar da mutum da ke jahili ne wa musa'adatil muhtaji da kuma taimakawa mutumin da ke cikin bukata wa za ka da wannan za ka iya yin Allah ji kasar ba masu ko wannan karatun babu yawa amma akwai gun Allah da yawa karatun su bai da yawa amma kuma sun bi Allah su da wasu ala da yawa sun yi amfani da abin da Allah sun kada ba su da ilimi za ka sallah cikin jam'i ba sa wuce su kuma za a tare a wani lokaci ya kasance na ga kullum fito da abinci ga ta irin wani lokaci ne za a iya gane lallai wani akwai damuwa a gida to ya kamata a agaza mai amma da duka babu wannan abu ba sallah a cikin jami'in babu taruwa a waje guda da ya san sai mu gane damuwar mu har mu iya tallafa wa juna ubangiji muke roƙo da ta damu juna da layar tabbas allah zai gyara mana ne idan muka gyara musamman muna fuskantar watan azumi watan alqur'ani watan da allah ka tana mu da kofofin rama da kofofin aljanna يقوم كل قوة ذلك مالك وبترك الجماعة يؤرد نفسه يؤرد نفسه للأقوة ومشابهة المنافقين دبر مثلا جماعة ذات مطيع كي بجوا لتنشي بأقوة ببع دكما كما دا منافقين متون دبا صلى الله عليه وسلم جمعي منافقين انجب الله صلى الله عليه وسلم حديث عن البخاري مسلم دبا ابو هريره من ذن الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر صلى دتفنوي ومنافقين صلى دتفنوي آجا منافقين إذا تصلى العشاء دكما صلى أصبه سوى لم يسول أنا يسعى تشدوني لا تبقوا كي جاني أبو صلى الله عليه وسلم صلى الصبح أنت تشدوني sannan sallan isha'in kafin duba ko an shiga da yawan masallaci ba za ka sai munafukai suna su ta bacci a gida manzon Allah ya kisa walau ya allamu na mafi yi ba da ce munafukai sun san daraja da tsumbin lada da cikin sallan isha'i da sallan asubahi la asawu ma da sun zo sannonin na guda biyu walau hawan ko da suna rafe ne wani ko da mutum ba zai iya sata zurtawa yana da rafe da rafo a hankali ga masallaci wala da kun ballada da ke cikin wannan salloli da kun zo da ko suna da rafe ne a farko karatun mu na ta'azimu sala na shek abdurrazak ibn abdurrahman badar mun faɗi darajoji guda goma na mutumin da ya kasance ke kiyaye sallar asubahi a cikin jam'i wataƙila za mu ƙara karanta shi kafin azumin kenan to za ga al'ummar idan azumi ya zo farko su masallatai assalamu alaikum da a cika أما أنه لكي وقوم أكثر وثم يقول يعني لك أي كل ما فقطر في وند ألا هي ورهما أكثر شو تقولي قال ويو ألا يقال دواء وثمتر ثم ذا ألا كتر أتي من سن درجة لكي تكون وانا صلوني قدر إن شاء إذا أصواني دا من دو كومنا رفي من ذا ألا كتر لقد هموت تفت لأيهما أن آمر بالصلاة فتقام لأول تأثار صلّى ثم آمر رجلا فيصلي بالناس sannan na umarci wani cikin sabaina ya yi wa mutane sallah sun an ko sannan ni sai na tafi ma'i birjanin tare da ni akwai wasu madari ma'ahun hizamun min haƙamin tare da su akwai yula na wuta akwai itatuwa da yula na wuta ila qaumin la yashhaduna as-salata zuwa ga mutan da ba sa zuwa sallan jami'i فأحرق عليهم بيوتهم بالنار مدينة كون جل أنك دوتا جمع من الله صلى الله عليه وسلم وكذا لا شك لأنه في كلاته صلى الجمعي صلى كي واتهرت كي من الله صلى الله عليه وسلم يا يوم يجي كون جدا جمع تاني أكم باكر الله صلى الجمعي ويجب يكون da koyar ta da mubi na jirayya za ka kwanakin tura ka danne الله ya kokari ya ta roƙon Allah ko ba tara Allah ya tabbatar da shi sannan ko ba ana nufin ko a cikin wata ramadan ka je ya sallah cikin jam'i da kuma ran da aka ce an ga wata kai ta wurin an kace uga daga nan ko mutum ya kasance ya bar sallah cikin jam'i ba ka ake nufi ba mutum yana bautar Allah ne tun daga farkon rayuwar shi har zuwa ya kuma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ubangiji muke roƙo ya rasa da duniya da lahira ya nuna wani ramadana muna cikin halin lafiya دهر الأمنتي يباب إيكوان رسوة رمضان إذا متوى تارس كيمو كافلوك تنيا أنه ولا رقم كتوك يا منا تكرف إبادهم كذلك أما قباتهم كذلك أما قباتهم كبام شغمني نغري كعبد السام لعاء نغري كعبد السام لماتا نغري كدولة zaune da ƙasar mu lafiya da anguwannin mu lafiya ya Allah ka san dukkan mutum da kirhu mu idan ba mai يا wani في Allah kai maganin شنو طوى hana شنو طوى ka hana shi nutsuwa wacce za سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي عذاب ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان بالآمن بنبكم فأعينا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا على الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخزي الميعاد اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت ما تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا ولاة مهتدين وإن لك لكل المسلمين أم الذين شهدوا لك أبيك وبنبيك وطن ذلك نحن لآبائنا وأمهاتنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء والأموات الأحياء منهم والأموات الأحياء من الأموات ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعلنا هذا البلد آمنا واجعلنا هذا البلد آمنا مطمئنا ورخاء وسائر المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أراكنا اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في غرفاتنا اللهم آمنا في غرفاتنا اللهم آمنا في أسواقنا اللهم آمنا في طرقاتنا اللهم آمنا في مساجدنا اللهم آمنا في كل مكان اللهم عليك بكل من أراد لنا السوء اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم عليك بكل من أراد لنا سوء اللهم عليك بكل من أراد لنا سوء اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم بلغنا على في صحة وعافية ووفقنا للصيام وإن صبرت لنا الموت ذلك واجعلنا من المقبل عندك أنا أشفي مرضانا وارحم موتانا أنا أشفي مرضانا وارحم موتانا أنا أشهد مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا انا اشف مرضانا وارحم موتانا انا اجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك ربنا تقبل انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين